sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da wannan la'asariyar ta yau, Lahadi goma sha hudu ga watan Maris shekara ta 2021 inda ya daidai da hannun agogonmu ya koma baya wanda yake cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Akalla an sake rasa rayukan mutane hudu a zanga-zangar adawa da juyin mulki a Myanmar. Fiye da mutane miliyan 119.5 ne suka kamu da cutar corona virus Yau Lahadi cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar a faɗin duniya ta bayar da rahoto. haka kuma za a ji cewa a jamhuriyar afirka ta tsakiya an kada kuri'a a rumfunan zaɓe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki a yau lahadi kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya a cikin shirin muna ɗauke da rahoto na kammala taron ɗarikar tijjaniya da aka yi a jihar sokoto ko mai taron na bana ya mai da hankali a kai mu yi amfani da wannan dama addu'a. An bayyanar da bukatar da ke akwai ga duk wanda zai tuka mota ko wani abin hawa. kamun ya kai ga abin hawan nashi. In da direba aka ce ya tafiya kamar awa shida yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti talatin na yi sannan ya kara ya ci gaba. Muna ɗauke da wannan rahoton da ma wasu. Bayan nan sai Shamsiyya Hamza Ibrahim za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na matasa a duniyar gizo. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Akalla an sake rasa rayukan mutane hudu a zanga-zangar adawa da juyin mulkin Myanmar. 'yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harbi kai tsaye a cikin cintirin da masu zanga-zangar a yau lahadi a garin bago da ke kusa da yangon sun kashe masu zanga-zanga uku a cewa sakonnin kafafen sada zumunta da sashen barma na murya amurka ya tabbatar da kuma shaidu da kuma kafofin watsa labarai na cikin gida har ma da kamfanin dillancin labarai na reuters ɗaruruwan mutane ne suka haɗu a wajen wani taron lumana don kunna kendir a yankon jiya asabar sun bijirewa dokar hana fita da karfe takwas na dare da sojoji suka kafa. Akalla masu zanga-zanga goma sha ɗaya a kashe ajiya Asabar a Mandalay, birni na biyu mafi girma a ƙasar. A Yangon da kuma garin Pre lokacin da 'yan sanda da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar waɗanda suka sake fitowa kan tituna don adawa da juyin mulkin soja na ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Fiye da mutane miliyan 119.5 ne suka kamu da cutar coronavirus. Yau Lahadi cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar a faɗin duniya ta bayar da rahoto. Amurka ce kan gaba a jerin waɗanda suka fi kamuwa da cutar da miliyan 29.4 yayin da Brazil da India ke bin Amurka da miliyan 11.4 da miliyan 11.3 biyu da biyu. Ta bayyana amurka na kan hanyar tara maganin rigakafin coronavirus tare da shirin samar da isassun alluran kusan sau biyu na yawan mutanen kasar amurka tana daukar nauyin wasu shirye-shiryen samar da rigakafi ciki har da dala biliyan biyu ga shirin covax shirin bai ɗaya na duniya wanda aka tsara don samar da rigakafin coronavirus a duk inda ake bukata amurka da australia da india da kuma japan sun kuma amince a makon da ya gabata su haɗa gwiwa don samar da allurar rigakafin biliyan ɗaya a duk faɗin asiya zuwa ƙarshen shekarar 2022 in ji sakataren harkokin wajen na indiya a taron manema labarai a new delhi bayan wata ganawa ta musamman da shugaban amurka joe biden da shugabannin sauran ƙasashen A jamhuriyar Afirka ta tsakiya an kada kuri'a a rumfunan zaɓe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki a yau Lahadi. Bayan da rikicin 'yan tawaye da baibaye zaben watan Disamba. An fara kada kuri'an ne tare da ɗan jinkiri kaɗan a Bangoye babban birnin ƙasar a cewar hukumar zaben. Ana iya ganin ƙaramin layukan mazauna suna jiran kada kuri'a yayin da yawancin 'yan sanda da jandarmomi ke tsaye. mahukunta sun nuna damuwarsu don gujewa sake afkuwar rikicin da ya dabaibe zaben na watan disamba lokacin da shugaba postin a change ya sake lashe zaɓe amma 'yan tawaye waɗanda majalisar ɗinkin duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar francois bozes sun nemi karɓe iko ne a yayin da ake zargin an yi kurakurai a zaben Yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko. An kammala babban taron mabiya ɗarikar Tijjaniya na Afirka tare da jaddada kira ga musulman duniya da su kasance masu kyautata ɗabi'unsu da daidaito akan koyarwar addinin musulunci domin samun salama a duniya baki ɗaya. Jihar Sokoto ita ta karɓi bakoncin wannan taron a karo na 35 daga jihar Sokoto ga Muhammad Nasir dauke da karin bayani. dubun dubatar magoya bayan ɗariƙar tijjaniya daga ƙasashe daban-daban na duniya suka taru domin maulidin sheikh ibrahim inyasi alkaulahi farfesa abubakar abubakar ya gawal shine shugaban su bayan ɗariƙar tijjaniya na najeriya eh, maulidi na sheikh ibrahim ne radiyallahu ta'ala anu inda masoya ne da almajirai ne suke taruwa don su nuna cikakken goyon bayan su a gare shi kuma su ƙara danƙon zumunci tsakaninsu da junansu kuma su yi bitar rayuwar shi ta Allah don su san irin tahiyar da ya yi su ma su yi irinta. E eh, maulidin ba ƙasa kawai ba na duniya ne saboda muna da mutanen Murtaniya, Algeria, Morocco, Senegal, Sudan, ghana niger chadi cameroon sannan almajiransa na nigeria malamai daban-daban da suka fito daga kasashe daban-daban sun maganta a lokacin wannan haduwar shek dahir usman bauchi na daga cikin malaman bayan addu'o'in zaman lafiya da aka gudanar wani babban abu da ya ɗauki hankalin taron na bana shine sake kafa tarihi da tsohon sarkin kano sanusi lami da sanusi ya yi wanda bayan gadon kakansa sarki sanusi na ɗaya a zaman sarkin kano ya sake gadonsa a zaman khalifan ɗariƙar tijjaniya na najeriya mukamin da wanda ya rika sa a ƙarshe shine marigayi khalifa shek isiyaka rabiu sabon kalifan na ɗariƙar tijjaniya a najeriya sarki sanusi na biyu ya maganta da mabiya ɗariƙar bayan naɗinsa a zaman kalifa ɗariƙa ce ta tarbiyyar zuciya ta tsarkake zuciya da tsarkake mai mabiya ɗariƙar ke faɗa a kan naɗin sabon khalifa a najeriya sunana malam usman nasarawa kuma kebbi naɗin da an kasa nusi lamido muna muna kuma na kwanan ciki dama shi mulki allah ke bada shi don ya bada shi kuma ba wata matsala sunana zakiru muhammadu na abida birnin zoma ga naɗin da an kawo sunusi lamido sunusi ina ba da goyon baya ina mubaya'a ina yi mashi murna allah ya taya shi riko saboda cunkoson taron jama'a da suka zo daga kasashen duniya an samu aukawar rufin wata rumfa daga cikin rumfunan da ake taron har wasu bayanai sun tabbatar da cewa an samu salwantar rayuwa daya yayin da wasu suka jikkata da dama tun bara ne aka baiwa jihar sokoto najeriya ɗaukar bakoncin wannan taron karo na 35 amma saboda cutar muran mashako aka ɗage shi sai a wannan shekara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya ta ubangiji allah ya muna jagoranci yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Masu bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira a ƙasashen duniya da su ɗauki mataki don kawo ƙarshen aika-aikan da ake a ƙasar Siriya. waɗanda suke janyo cikas ga yankurin da ake na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar wacce ta kwashe shekaru goma tana fama da rikici. shi dai mutum da ke bincike kan rikicin na siriya wanda ke zaman kansa ya mika wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya wata yarjejeniyar tsage ta wuta da rasha da Turkiyya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriyar wanda shine tunga ta ƙarshe da ke ɗauke da 'yan tawaye ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta sai dai shugaban kwamitin pulo pinheiro ya ce rikicin zai iya sake ɓallewa a ƙasar amma jakadan siriya a majalisar ɗinkin duniya a geneva hussein edin allah ya ce rahoton na ɗauke da kurakurai da dama yana mai cewa gwamnatin siriya na yakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda batun da kuma tun binciken ya ɗauki idansa a kai daga ƙarshe akalla mutum hudu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin ƙasar kazakhstan ya faɗi jiya asabar a cewar gwamnatin kasar jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake kokarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jirgin saman almati babban birnin kasar kazakhstan kamar yadda ma'aikatan da ke kula da ayyukan ba da agajin gaggawa suka faɗa jirgin ya taso ne daga nur sultan amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka bayanai sun nuni da cewa ma'aikatan jirgi shida ne a ciki amma baya ɗauke da fasinja ko ɗaya babu da wasu bayanai daga hukumomi akan abin da ya haddasa faduwar jirgin labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Bayan labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Wasu alkalima na nuni da cewar yawaitar mace-mace da ake samu a sanadiyar haɗurran motoci. da sauran ababen hawa a Najeriya ya ninka fiye da kashi 65 na sauran mace-mace da ake samu tsakanin wasu cututtuka da wasu haɗurran rayuwa na yau da kullum. Wanda masana ke alakanta hakan da rashin kyawun hanyoyi da rashin dokoki masu tsauri a kan duba lafiyar ababen hawa kamun a kai ga hawansu. Nasiru Adamu El Hikaya ya yi mana nazarin wannan rahoton ga kuma abin da ya haɗa mana. ya zama wajibi a bullo da tsarin amshi mabudan direbobi a tasha sannan kafin a basu su dau fasinja ko kaya don hawa titi a yi musu karamar jarabawa don gano suna hayyacin tuka mota ko kuwa a'a in ji farfesa wole shoyinka wajen kaddamar da kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci da aka yi a abuja da legas. wasu sukan kwankwaɗi giyar gogoro ko ya zama barci bai wadace su ba amma sai su hau hanya da hakan kan haddasa muna na hadura. wasu daga tashoshin da za a kafa zuwa yanzu sun hada da garin ogbulafo a enugu lakwaja a jihar kogi marabar jos a kaduna da kuma illela a sokoto shugaban kungiyar direbobi na najeriya jin usman yasin ya ce suna maraba da tashoshin da hakan zai taimaka musu su rika sararawa kadi ba wuraren da aka yi pontin wuri tara wurare da motoci ke tsayawa inda direba aka ce ya tafiya kamar awa shida yana tafiya don ya tsaya ya huta kamar minti talatin na was not bad sannan ya kara ya ci gaba. Gwamna Atiku gudu na jihar Kebbi na kan gaba a mara baya ga aikin waɗannan tashoshin. Babban hikima ce da wannan ma'aikata mai kula da jirga-jirga ta jiragen ruwa a yi tashoshi manyan motoci za su rinka tsayawa saboda ko kwanan baya masu manyan motoci ƙungiyar nato ta jihar kebbi sun zo sun same ni suka gaya min cewa cikin wata shara mota wajen hamsin da kaya saboda rashin irin waɗannan wuraren tsayawa da kuma cewa wannan wuraren tsayawa ba ma wai kawai tsare kaya da mutunci ba zai kara bunƙasa arziki su ma tashoshi ne manya waɗanda kasuwoyi za su tashi a wurin sannan masu kaya sun san inda kayansu suke ana iya har waya hausu da wurin gyara don haka wannan abu ne babba wanda zai taimaka ma kasa na ji daɗi cewa shugaban kasa muhammadu buhari a lokacin shi ne ya ga muhimmancin a yi haka kuma yake yunkurin lalle lalle a yi da sauri hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ke da alhakin kafa tashoshin da haɗin gwiwar samar da bayanai daga hukumar kiyaye aukuwar hadura. 90% of the goods coming to kashi casa'in cikin ɗari na kayan masarufi da kan shigo Najeriya aka raba su ne ta hanyar mota don haka ba wai kaɗai muna buƙatar kyawawan hanyoyi ba ne kazalika muna buƙatar bukatar irin waɗannan tashoshin don kawo sauƙi a sufurin. Shugaban hukumar barista Hassan Bello ke ƙarin bayani a taron da ya haɗe hancin duk masu mu'amala da tituna. Kaga idan an yi haka za ka ga an inganta kai kaya wata rana yi oda kaya kafin su zo kano misali sai a yi kwana bakwai ko takwas wannan yana kawo cikas ga tattalin arziki kuma ya yi haka aka bude wannan tasoshin za a ga an bude mu mutane wurin da za a samu a yi aiki mutanenmu ko yaran mu da ba su aikin yi sun zo wurin sun samu aiki kuɗin shiga kuma za su zo yan kasuwa ne za su zuba jari wajen gina tashoshin nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya har ila yau ana ci gaba da samun rashin gamsuwa da sakamakon zaben shugaban kasar jamhuriyar Nijar. Al'umma a sassa daban-daban na kasar na ci gaba da bayyana damuwarsu kan sakamakon kotun kolin zaben kasar, inda suke cewar kalaman tsohon kakakin majalisar dokokin kasar kalamai ne masu harshen damo. Ga haruna mamman bako dauke da ƙarin bayani. La représentation nationale souhaite qu'il soit le premier à agir pour montrer à tous nos concitoyens que les élections sont terminées et bien terminées Sautin shugaban majalisar dokoki ta kasar jamhuriyar Nijar ta kammala aiki na shekaru biyar Usaini tuni. kenan a lokacin da yake jawabin kammala tenuwar shekaru biyar na 'yan majalisun inda yake cewa ai zaɓe ya ƙare don sabin 'yan majalisun dokoki na ƙasa da za su kama aiki a ranar goma sha bakwai ga wannan watan na Maris na tsawon shekaru biyar masu zuwa da su sa cigaban ƙasa gaba maimakon ababen da ba za su ceto al'ummar da ta zaɓe su daga cikin yanayin da take ba sai dai yan adawa na cewa tsohon shugaban majalisar da ta gama aiki ba shi da hurumin wannan maganar domin sun kai ƙara kotun tsarin mulki game da zaben da ya gabata zagaye na biyu na shugaban ƙasa kuma kotun tsarin mulki tana iya cewa a koma zaɓe a waɗansu wurare in ji metro abdulmuni shugaban jam'iyyar rdr canji ta reshen birnin kwani ta muhammad usman da shi kasan jawabin da ya yi in dai ba zargin da muke wa kotun tsarin mulki ba tsakanin ta ita da gwamnati in dai ba zargin da muka yi mata ya tabbata ba ga magana ita ko da ya yi shi ko ya kuskure mu mun zarge su da kanun su haɗe ba za su yi mana adalci ba amma kuma tun da ta muta ita ba za mu zargin ta da rashin adalci muddin ba mu ga bisa in ta hiddo sakamako in ba rashin adalci ta yi amma yanzu ga magana tashi ta nuna in dai da wata majiya ba shi shine kirkira a gite ba to ta nuna babu adalcin da za a shirin yi mana a cikin sakamakon da zakoto za ta yi da kasuwa to a shi yana bayani ne na an yi zagaye na bi zaɓe ya kare an ba da sakamako an ba da sakamako ko to ta hidda sakamakon ai ba ta hidda ba da mu da su duk ita muka saurari mun yarda da ita ko muna zarginta eh, zargi suna wucewa in an ka hiddo sakamako an yi na gaskiya ko mu kawa da yayin hiddo na gaskiya muna iya mu saurari su amma shi shina ganin kotun ai duk bayanin da za ta yi ba ta dai ciya yalla watakila a koma a sake zabe ko kuma a rushe zabe shi dai tun da bai da tabbaci kuma an hana kowa shi ce ga abin da an kai kenan abin da ya ce zarɓaɓɓiya na yi in kuma ba zarbabbiya na yi ba to an shirya da wani abu amma a jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar ta nijar alhaji dan baba mamman tseni ya ce suna cike da mamakin wannan zancen da 'yan adawar suka dogo a wannan lokacin ai majalisa ta yi shugabanta kuma majalisa kotun tsarin mulki ta ba da sakamakonta kuma nan na sunaye ban kwana da su abokai ne 'yan majalisa tun da shi a shugaban majalisa ya ce zaɓe ya ƙare zaɓen nan na majalisa tun da sun yi hand over sha bakwai ga wata 'yan allah ya za a rantsar da sabon 'yan majalisa to bai kare ba ainihin na yin magana to kuma sun ka juya shi can to ko can sun ka juya shi ga na shugaban kasa sai ya ce to zaɓe bai kare ba to ai dole shi hudu ya kare tun da ya tabbata ya kare yun sakamako an bashe shi na seni kuma masu kai kara sun kai kara can sunal kuma to in tacce akwai inda za a sakewa to mi an magana mi alaka shi da magana shi da magana da ya yi babu wata alaka tunda shi dai ga wangan lokacin da ya samu tunda bai samun dama ta koma doka miko shi magana da 'yan majalisa tunda suna su ya kare ba kenan don haka na yayi wattan magana hahunan ba ku a wurin ku ba ya kuskure mu gare mu babu kuskure cikin wagga magana suna ka son su da komi kuskure saboda su abinda suke hwata kenan ita dai majalisar dokoki ta kasa da usaini tun ya jagoranta tsawon shekaru biyar ta riga ta kammala na ta aiki 'yan kasar da allah zai tsawon rayuwa za su kallon yadda sabuwar majalisar dokoki ta ƙasa za ta nata kamun luddayin a tsawon shekaru biyar masu zuwa idan allahu ya kai mu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke ma'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo wajen samun ci gaba ko aka san haka. kuka sani kafofin sadarwa na zamani wato social medias ɗaya ne daga cikin hanyoyin sadarwa da ya zuwa yanzu ya samu karɓuwa tsakanin al'umma wato samari da 'yan mata kai har ma da ma'auratan gani yadda ake aikawa da sakonnin hotuna da kuma murya kai tsaye ga waɗanda ake mu'amala da su sai dai ganin yadda aka raji a wajen amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su facebook da whatsapp da twitter da instagram da dai sauran hakan na zama barazana ga zamantakewa waɗanda kan kai ga yaudara ta hanyar aure musamman a kasar Hausa. Akan haka shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya lalubo wata matashiya daga jihar Katsinan Najeriya wace ta kafar Facebook ta yi saurayi daga bisani suka yi wa juna alkawarin aure. Sai dai kuma a ƙarshe labarin bai kare ta daɗi ba. Ga dai waka daga bakin mai ita. Dai mun haɗu da wannan bawan Allah ne a chatin na Facebook inda muka kai shekara kimanin shekara ɗaya da wata takwas muna tare. Muna ta magana har magana soyayya ta shigo tsakaninmu. Muna na ana zaune lokaci ya nemi ya turo iyayen shi wurin iyayena domin a yi magana a aure ya ce baya son auren ya daɗe yana son kaman wata ɗaya sannan lokacin da za a yi bikin saboda baya san ɗauko ne lokaci mai tsawo na nuna masha hakan ba zai yi ba saboda bai taba zuwa wuri na ba ban taba ganin shi ba bai san ba ban san shi ba a ce bai kawai yi magana aure haka nan iyaye na ma ba za su yarda da haka ba ya ce man to shikenan in sa mashi lokacin da zai zo in turo mashi hotuna na kuma haka ya turo man da nashi bayan na tura mashi da hotuna na ya matsa man cewa yana so ya zo dole ga iyaye na domin ayi magana aure a ƙarshe min gama waya da shi na bashi daman ya zo gidanmu ya yi magana da iyaye na kafin ya turo iyayen shi yi magana aure kokari na nuna man ya ji daɗi sosai da jan haka bayan ya zo kwana biyu da zuwan shi muka neme shi muka ga babu shi bayan ya tattara mana wasu abubuwa daga cikin gidanmu da muka nema ba mu gani ba ya kaɓa kuɗi a nuna da biyar ne kai maganan waya kan a can na faɗa mashi cewa ban da waya ya daina gani na online ya ce min daga can zai siya min waya kowane kalan waya ne nake gani a ƙawaye na wanda na ji ina son shi in faɗa mashi shi zai siya min na ce mashi a'a kowane kalan waya ne kawai da iya siya min lafiya da wani. sai ta kwake maka kallo ba ta bari Kar dai a sha'afa shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. So tari da dama an sha samun ire-iren labarai mai kama da wannan inda samari ke yaudarar 'yan mata ta kafafen sada zumunta na yanar gizo to ko me ke janyo hakan? Shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin kwararre a fannin da ya shafi kwamfuta da mu'amala ta kafar yanar gizo wato Yusufuddin e Yusuf. Abin da yake faruwa shine idan suka duba mutumin da suke so za su cutar in sun ga dama za su iya ɗaukan hoton wani saurayi kin ga a misali akwai matan da su ce aini ina son namiji dogo fari mai saje wani irin wato saurayi wanda yake ake zayyana shi a littattafan littattafan soyayyan nan sai ta ce ita irin shi take so to idan suka gano ga abin da ita take so musamman wasu matan za ga a twitter sun rubuta ai ga abin da nake so su suna ganin it's just like kawai sun rubuta ne just like that to shi wannan ba shi da aikin yi sai wannan kafan sada zumunta kuma ba shi da wani aiki to zai duba ya ga wikinis yana duba chat ɗinki yana duba abin da kike posting to daga nan zai tattara bayanan sai ya je ya nemo hoton irin wannan saurayin da kike so ya saka kuma sai ya je ya nemo hoton wasu a misali in suka lura shi wannan kyakkyawan baya yin twitter a misali sai su dinga ɗauko hotunansa watakila shi yana yin instagram ne sai su ɗauko hotuna to a haka sai ki ga an cutar da ita ya faɗa ai tana son sa daga karshe dai abu sai ya zamto abin nadama to don haka mata ya kamata su taka tsantsan musamman da waɗanda suke magana da su a fagen sada zumunta dole sai mutum ka zo ka zauna da shi ka san iyayensa ka san gidansu ka san wasu vital information a kansa muhimman bayanai wanda shi karan kansa ba zai iya wuce maka ba misali makarantar da yake yi aikinsa mutanen da yake hulɗa da su abokanansa ina yake zuwa sai kin san wannan tukun kafin biki amince da shi. Shi ma matashi Shehu Adamu Rijau ya yi ƙari da cewar. Gaskiya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci abubuwa da dama suna faruwa a lamarin da ya shafi zamantakewa da sauran hulɗa dai na yau da kullum saboda haka abin da ya kamata shine a duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi a waɗannan shafuka to ya zamo mai taka tsantsan ma'ana ya zamo mai zurfafa tunani akan abu kar ya sake jiki kuma kar ya jaye jiki to dangane da labarin ita wannan budurwa da aka yaudara rundunar 'yan sandan jihar katsina ta yi nasarar cafko saurayin tare da ɗaura masa laifin sata da yaudara kamar yadda kakakin rundunar ta jihar sp gamba isa ya bayyana mana. Muna tuhuma sa da laifi na yaudara da ya yi na wannan yarinya da ya yaudare ta da sata da ya je a gidansu. Wannan bawan Abdullahi Umar dan shekara 31 ya shahara aikinsa shine wacce take miji ta kafar sada zumunta musamman Facebook. An gaida Ibrahim Suleiman ɗan Iro a katsinan Najeriya da wannan wakar da ya rera kan kafafen sada zumunta wato social media. Ko yaya wannan sauran ya karbi gagarumin zargin da aka masa ku biyo mu cikin shirin a mako na gaba domin jin yadda al'amarin ya kasance. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana bankwana. Bi salam. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Akalla an sake rasa rayukan mutane hudu a zanga-zangar adawa da juyin mulkin Myanmar. 'Yan sanda da jami'an tsaro sun yi ta harbi kai tsaye a cikin cintirin da masu zanga-zangar a yau Lahadi a garin Bago da ke kusa da Yangon. Sun kashe masu zanga-zanga uku a cewar sakonnin kafafen sada zumunta da sashen Burma na murya Amurka ya tabbatar da kuma shaidu da kuma kafofin watsa labarai na cikin gida. har ma da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Fiye da mutane miliyan 119.5 ne suka kamu da cutar coronavirus. Yau Lahadi cibiyar Jins Harkin da ke bibiyar cutar a faɗin duniya ta bayar da rahoto. Amurka ce kan gaba a jerin waɗanda suka fi kamuwa da cutar da miliyan 29.4 yayin da Brazil da India ke bin Amurka da miliyan 11.4 da miliyan 11.3 biyu da biyu. a jamhuriyar afirka ta tsakiya an kada kuri'a a rumfunan zaɓe da ke da tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisar dokoki a yau lahadi bayan da rikicin 'yan tawaye da baibaye zaben watan disamba an fara kada kuri'an ne tare da ɗan jinkiri kaɗan a bangwe babban birnin ƙasar a cewar hukumar zaben masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe litinin da karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.